Sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo has shida da kuma mita 31 ko kilo da biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu ta rediyo amfani Sarauniya, Ninya, Dalol FM da kuma Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Rediyo da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya, A yau talata 24 ga watan Fabrairun shekarar 2026 ne Rukayya Basha ke jagorantar shirin tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda muhawara ta barke a Nijar tsakanin sojojin ƙasar da kamfanin Orano. Tun da har za mu iya tono shi. ni gani nake Nijar kamata ta ci gaba da gwagwarmaya yadda za ta yi ta dinga kai wannan ƙarfin Iraniyawa a kasuwar duniya. Sannan kuma za ku ji cewa Nijar da Algeria sun ƙudiri aniyar ƙaddamar da ayyukan shimfiɗa bututu ta zimmar sayarwa ƙasashen Turai iskar gas. Bayan an gina bututun magabata suna iya dagiya da dole sai an sa jami'an tsaro da za su kare wannan bututun. A bangaren shirye shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi, kana kuma mu karkare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Aliyu. Ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Babban bankin Najeriya ya rage kudin ruwa da rabin maki ko rabin kashi ɗaya cikin ɗari a yau talata. Yana mai cewa a hasashensa ya auna daidai game da kasada da ke tattare da tattalin arzikin kuma yana ganin farashin kayayyaki zai ƙara faduwa. Wannan shawara na babban bankin ya tsaye da kuɗin ruwa kan kashi 26 da rabi ya haura da kaɗan kan ra'ayoyin masana tattalin arziki waɗanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya nemi jin ra'ayoyinsu gabanin babban bankin na Najeriya ya tsaye da wannan shawara. Gwamnan babban bankin Olayemi Kadoso ya ga taron manema labarai cewa matakan tsuke bakin aljihu da aka ɗauka a baya samun daidaito ta fuskar canjin kuɗi da kuma wadatar abinci suna daga cikin dalilai da suke rage hauhawar farashin kayayyaki. A Senegal kuma ministan kuɗi na ƙasar Sheikh Diba ya faɗa wa wakilan majalisar dokokin ƙasar yau talata cewa har yanzu akwai gibi ko bambancin ra'ayi mai yawa tsakanin ƙasar da asusun ba da lamuni na duniya wato imf a takaice a kokarin da ƙasar take na neman bashi daga hannun asusun majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin ƙasar somaliya sun faɗa yau talata cewa kimanin 'yan ƙasar somaliya miliyan shida da rabi ne suke fuskantar yunwa mai tsananin gaske sakamakon fari domin kuwa makon jiya ma hukumar samar da abinci ta duniya reshen majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa tallafin abinci da take bayarwa a ƙasar zai tsaya cik cikin watan afrilun bana idan dai ba an samu ƙarin kuɗi ba a sanarwa ta haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniyan da gwamnatin somaliya suka bayar sun ce fiye da rabin masu fuskantar matsanancin yunwan yara ne suka ce lamarin ya tilasta dubban mutane su bar muhallansu cikin ƙasar suka cika tantuna a biranen mogadishu da kuma wasu birane a makon jiya hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniyan ta ce mutane da suke fuskantar matsanancin yunwan sun kai miliyan hudu da dubu ɗari hudu kuma har ta rage hannu kan waɗanda take tallafawa daga mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari shida kacal daga farkon wannan shekara. A yau talata gwamnatin Afirka ta kudu ta ba da labarin cewa galibin 'yan kasar su goma sha ɗaya daga cikin mutum goma sha bakwai da aka yaudara suka tafi rasha domin yaƙi a Ukraine sun kusa su dawo gida bayan da hudu daga cikinsu suka koma afirka ta kudun cikin makon jiya biyu daga cikin wannan adadi har yanzu suna rasha mutum ɗaya na asibiti a moscow kamar yadda sanarwa daga ofishin shugaban ƙasar cyril ramaphosa ta yi bayani Shugaban ramaphosa ya tattauna da shugaban rasha kan makomar 'yan ƙasar su goma sha bakwai a magana da suka yi da mr putin ta wayar tarho bayan da 'yan ƙasar suka aiko da saƙon neman a ceto su cikin gaggawa a watan nuwamban bara sun ce sun makale a fagen yaƙi a yankin Donbass na ƙasar Ukraine. Rahotannin 'yan kasashen Afirka da aka yaudara zuwa Rasha kan alkawarin samar da ayyukan yi amma daga bisani suka ƙare a fagen yaƙi a ƙasar Ukraine sai ƙara fitowa fili suke a cikin watannin baya nan wadda ya janyo ɗarɗar tsakanin hukumomi da suke Moscow da wasu daga cikin ƙasashen Afirka. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ƙasar Iran ko Farisa yau talata ta bakin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Majid Takravanci ya ce a shirye ƙasar take ta ɗauki dukkan matakai domin ta cimma yarjejeniya da Amurka kan shirin nukiliyar ƙasar a daidai lokacin da ƙasashen biyu suke shirye-shiryen koma teburin shawarwari. Ana sa ran gudanar da shawarwarin ranar Alhamis a birnin Geneva kamar yadda wani babban jami'in amurka ya faɗa a jiya litinin inda jakadun amurka steve witkoff da jared kushner za su gana da tawagar wakilan iran a farkon watan nan ne kasashen biyu suka koma kan teburin shawarwari yayin da amurka take jibge kayan yaki a yankin gabas tsakiya iran ta yi barazana za ta kai hari kan sansanonin amurka muddin aka kai mata hari a halin da ake ciki kuma yau talata wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu na ƙasar iran ɗin ya yi haɗari a kasuwan gwari a yankin Isfahan na ƙasar ya halaka matuƙa jirgin su biyu da 'yan kasuwa biyu. Ba a dai ga wani canji na kirki ba a farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya yayin da ake cinikin man kan farashi mafi tsada da ya kai a wata bakwai da ba a ga haka ba a yau talata a daidai lokacin da masu hada-hadar man suke dakon labari dangane da shawarwari tsakanin Iran da Amurka kan shirin nukiliyar Farisan. farashin mai da ake kira brent ya faɗi da kamar senti 25 ya tsaya kan dala 71 da senti 24 kan kowane ganga yayin da mai da ake kira west texas shi ma ya yi baya da senti 25 ya tashi kan dala 66 da senti 6 kan kowace ganga amurka da iran dai za su yi zaman tattaunawa karo na uku dangane da shirin nukiliyar farisan a birnin jariba ranar alhamis kamar yadda aka ji daga ministan harkokin wajen Oman Badr al-Busaidi a ranar Lahadi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Muhaura ta barke a Nijar kan ganin ko gwamnatin mulkin sojojin Nijar za ta iya dawo da ci gaba da hulɗa da kamfanin Orano ko kuma a'a. Hakan dai na zuwa ne biyo bayan yadda shugaban kamfanin na Orano mallakin ƙasar Faransa ya buƙaci cewa ana iya sulhunta takaddamar da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Ga dai rahoton wakilinmu Ashiru Alhaji Muntari daga Agadas na Jamhuriyar Nijar. A yanzu dai a iya cewa ra'ayin 'yan ƙasar ta Nijar ya kasu gida biyu. wanda wasu ke ganin gwamnatin ta Nijar na iya sabunta yarjejeniya tsakaninta da kamfanin na Orano na ƙasar Faransa don ci gaba da hulɗa. Wasu kuwa cewa suke a kai kasuwa. Ganin irin yadda kamfanin na ƙasar Faransa ya zalunci ƙasar Nijar ta hanyar haƙar ma'adaran na uranium da kuma yin rabon kura. Rufai Ilyasu na Ems Wasande na mai ra'ayin kin sabunta yarjejeniya tsakanin gwamnatin ta Nijar da kamfanin na Orano. Nama abokin kura kullum sunan shi nama. kuma tamna da murza da za ta mashi kala guda ne a kowane lokaci ta same shi nijar mun samu mun kubuta mun samu iskan sheda buskan abin da ya shahi wannan makamashi a tunanina tun da yadda shugaban kasa ya ce eh, bayan 26 ga watan juli na 2023 nijar ta samu damar ta sa kudin ta har ta tono wannan karyar wajen ton dubu ake magana tun da har za mu iya tono shi ni gani nake Nijar kamata ta ci gaba da gwagwarmaya yadda za ta yi ta dinga kai wannan karin Iranium a kasuwar duniya. Da wannan kamfanin na horanshi di yadda za su yi in suna nan wurin sai sun yadda za su yi su mai da mana a kogo baya. Shi kuwa mamban Rabiu Alfauzan wani mai goyon bayan sojoji na CNSP ya ce shi bai ga illar dawo da sabunta yarjejeniyar ba. A ganin shi sabunta yarjejeniyar zai haifarwa da Nijar ɗa mai ido. musamman ma in aka yi la'akari da cewa harka ce ta kasuwanci. Ba lahi ba ne ba, muna iya mu zo mu diba tunda yanzu duka abin ai ba an lura ba irin abin da ba ne ba ta hiya bace irin waccan ta da. Kenan da kowa a iya ai kasuwa kasuwanci shi na kowa da kowa ne. ba matsala ba ne ba kuma ci gaba ne hallo kuma wannan eh, kamar kware ma tsarin kasuwanci ne duk matsalar da ke da tsakanin ka da mutum ko kuma da wani kamfani ka iya ka ajiye wannan matsale a zo a gyara a yi abu yadda kowa zai ma kowa daɗi ba irin tahiya waccan ta da ba tunda ko kamfanin Orano ya sani yanzu ba wai tahiya ba ce za a yi ta da ce za a yi ta yadda ka yarda da yadda na yarda wannan babu damuwa na uku kuma ina ganin cewa in Allah ya sa ma'ikwantan namu sun yi dogon nazari sun ga babu wata doguwar matsala hakan ta kasance to za mu samu amfani. a wata hira ce dai da shugaban kamfanin na orano ya yi a ƙasar faransa da wata gidan jarida ya buƙaci ana iya sulhuntawa tsakanin gwamnatin ta nijar da kuma kamfanin na orano don kawo ƙarshen rikicin da ɓangarorin biyu ke fuskanta wanda a baya-bayan nan ma dai kamfanin ya maka ƙasar nijar a kotu kan zargin gwamnatin mulkin soji da saɓa yarjejeniya wacce gwamnatin ta nuna ita take da mulkin arzikin ƙasarta ashiru alhaji mutari GTA Hausa Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. da jamhuriyar Nijar da Algeria suka ƙuduri niyyar ƙaddamar da ayyukan shimfiɗa bututu da zumar sayarwa ƙasashen turai iskar gas. Ƙwararru a fannin makamashi a Nijar sun gargaɗi hukumomi akan buƙatar la'akari da muradin ƙasar kafin saka hannu kan dukkan wata yarjejeniya da ke da nasaba da waɗannan ayyuka. Injiniya Rabiu Malam Isa masani ne kan harkar makamashi da wutar lantarki ga sharhin da ya mana kan wannan batu. To mu 'yan Nijar muna fatan Allah nuna mu lokacin da wannan aiki zai fara a yi shi saboda yana da matuƙar alfani tunda zamanin da za a gina bututun musamman wajen ratsa ƙasar Nijar matasa da dama ko masu yin walda ne sudir ko masu tuka jirgin dankwaro ne don saboda bututun za a binne su ne cikin ƙasa ko masu gini ne da yawa dubunnai ne za su samu aiki kuma banda shi tun da mu ma muna da iskar gazikin kuma mu ma muna iya amfani da wannan bututun mu tura namu gaz. ya wuce sai a auna daidai namu mu ma a biya mu kudin shi ka gani lalle babban amfani ne na ƙasa tunda ƙasar Nijar za ta samu kudaden shiga da dama. Ya za a iya kwatanta kudaden shigar da ita gwamnati za ta samu ta hanyar wannan project na a shimfiɗa bututun iskar gas daga Najeriya ya ratsa Nijar zuwa Algeria har ma e, ya dangana da nahiyar Turai. To, wannan kuma ya danganta da hazaƙa da magabata za su nuna da ƙwazo da kishin ƙasa in sun dage abu ne da zai amfani ƙasa sosai bayan an gina bututun magabata suna iya dagiya da dole sai an sa jami'an tsaro da za su kare wannan bututun saboda gudun farmaki na ta'addanci to ka gani dole kenan kasashen turai su tallafa wa nijar ba sun ƙi ko su ƙi ko su so akan makamai da abubuwan da za su ba da dama don a tsare wannan bututun kuma dugon kabu ma a zo shi gas namu muna da gas a gabasin ƙasa can blok daga dam kuma da muna da gas muna da nan a nan arewacin ƙasa blok kafara wajen eh, iyakarmu da algeria duka wannan ana iya tura gas gazikinmu cikin wannan bututu kuma allah kaɗai ya san alhwanin da ƙasa za ta samu tun da gaskiya kuɗin ba kaɗan ba ne injiniya rabi malam isa kamar idan na fahimce ka akwai buƙatar hukumomi um, su yi taka tsantsan ko kuma su dage da ɗaukar matakan kare muradun Nijar a yayin yarjejeniyoyin da za a saka hannu wajen kaddamar da shi wannan aikin? Eh, dole ne magabata a dage a sa amfanin ƙasa gaba a kan komi ba wai mutanen da za a tura su je su yi sa hannu sama yarjejeniya kamar yadda aka saba a yi a da a je a cuci Nijar da su wanga gami mutanen kirki ya kamata a zaɓo a tura su je sosai a sa amfanin ƙasa shine gaba da komi kenan muna kira ga shugaban ƙasa eh, a dage a san mutane masu dattako masu rike alkawali wanda za su je su nemi kare hakkin ƙasa ba kare hakkin kansu ba Ƙungiyarka ta Kodayo na ɗaya daga cikin masu fafutukar ganin an samar da um, wadatar makamashi da wutar lantarki ga al'umma a jamhuriyar Nijar. Um, shin waɗanne shawarwari ne eh, za ka iya bayarwa a matsayinka na ƙwararren masani a kan harkar makamashi uh, ta yadda wannan shiri na shimfiɗa bututu zai eh, taimaka wajen samar da wadatar wutar lantarki a Nijar. in allah ya sa wannan abu ya tabbata hanyoyi ne da da allah ya buɗe a ƙasar Nijar, inda za ta samu kuɗin shiga duk wani ta na makamashi wanda ya ko ta hanyar uranium ne ko ta hanyar bakin gawayi ne ko ta hanyar gas ne ko ta hanyar rana don dai a sarrafa su a samu wutar lantarki Eh, Nijar za ta samu damali tunda ga kuɗin shiga Allah ya kawo. Dawakin dosa kama suka tara. sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin canzi Ai sauraro lafiya. alaikum masu sauraro Rukayya shi ke muku fatan alkhairi barkanmu da sake haduwa da ku a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa har ma da makomar duniya baki daya. A yau za mu tattauna wani batu da ya cika zuciyar yawancin matasan Najeriya har ma da sauran kasashen Afirka wato jaba wanda hakan ke nufin tafiya da wasu matasa kan yi zuwa kasashen ƙetare domin samun arziki da kuma rayuwa mai inganci. Amma abin tambaya a nan shine, shin me yasa kusan kowane matashi ke son barin ƙasarsa? Shin jaɓa mafita ce ga rayuwar matasa ko kuwa gujewa fuskantar matsalolin rayuwa a cikin gida wato ƙasarka ta gado? Masu sauraro ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar Funa Kage a jihar Gombe da ke nan arewa maso gabashin Najeriya. To alal hakika ba kuma yasa 'yan uwana matasan Afirka ke fita jafa ba illa dai abinda 'yan magana ke cewa wai kwaɗayin na bayan ludayi. Kuma kwaɗayin na bayan ludayin nan fa shi zai sa na cikin ludayin zubewa. domin kuwa ya kamata 'yan uwana matasa na afirka kowa ya zanna a ƙasar shi na haifuwa domin ya nemawa kansa biyar da goma saboda rufin asirinsa wanda yana cikin ƙasar shi ta haifuwa amma matsalar rufita ƙasashen waje akwai nau'ukan matsaloli da ke fuskanta musamman akan hanyoyi wasu suna jikkata wasu kuma suna bata wasu kuma uwa uba sukan rasa rayukansu to ashe ma kenan babu riba a wannan fita don haka ya kamata matasan afirka mu yi wa kanmu kiyamun laili sannan su kuma shugabanninmu ya kamata su sama wa matasa ayyukan yi na dogaro da kansu domin hakkin hakan ya rataya a kansu saboda babu abun da muka rasa a kasashenmu na afirka matsalar mu shine shugabanninmu don haka shugabanninmu kalubale a gare ku muna fata ubangiji allah ya taimake mu ya ɗaukaka wannan nahiya tamu ta afirka baki ɗaya. sunana mutu gambo doko daga nan jihar jigawan najeriya duniya na nazarin da kuma tunani babban dalilin da ya sa matasan ke tsallaka kasashen ƙetare domin cirani ko kuma domin neman kuɗi abubuwa ne guda biyu na farko matsalar rashin madogara ko kuma abin yi idan har gwamnati ta kasa ko ba ta magance wannan matsalar ba to hakika matasan za su ci gaba da tururuwa za su ci gaba da tafiya kasashen ƙetare domin neman madogara sannan abu na biyu shine babban buri ko kuma san yi kuɗi rana ɗaya yawanci matasan muna da wannan tunani na cewa wani abokinmu ya taka wani mataki to mu ma bari mu yi taka wannan matakin ba tare da mu yi tunanin wanne irin wahalhalu ko ya kafin ya taka wannan matakin ba Assalamu alaikum sunana Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A hakikanin gaskiya hangen dala matasanmu suke yi zuwa kasashen ketare. ganin yadda suke gamuwa da kalubale daban-daban a yayin tafiya har waansu suke kaiwa ga rasa rayukansu zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana matasan afirka da mu daure mu zauna mu nemi arziki a inda muke mu kaucewa tafiya kasashen turai tafiyan da babu tabbas ta ɗaya ɓangaren zan yi kira ga shugabanni da hukumomi da su ji tsoron allah su taimaka su sama wa matasa abubuwan yi domin gudun tafiya kasashe. sunana Muhammadu mufti bajoga a nan karamar hukumar fona ka'e ta jihar gombe matsin lamba ne ke fitar da su zuwa amerika ko kuma neman mafita to waɗannan kalmomi sun yi kama da juna matsin lamba ta fiskacin eh, zaluncin ƙasashensu ne musamman in mutum ɗan najeriya ne yana cikin zalunci ga arziki amma kuma ainihin an bar shi cikin talauci za ka ga ka kammala ka karatun ka ka kammala jami'a sukutum in a ce kana sha'awar aikin gwamnati za ka ga ainihin salarin ka ba zai ishe ka ko sati ɗaya ba da sauran ababe da na babu kayan more rayuwa ka babu dama kai komai na dan adamtaka na humanity to wannan shi yake ba ma wasu matasa sha'awan wadda suka sa duniya a gaba galiban sai su ainihin tafi kasashen amerika da sauran yammacin turai domin su samu su ainihin samu ingantaccen rayuwa akalla ta duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna na sha'abu sani. Ai a irin yanayin da muke ciki yanzu a wannan ƙasa shi yasa kowanne shi ke da burin jaba saboda Najeriya yanzu zan iya cewa muna cikin wani yanayi ne wanda idan baka da shi babu mai taimakon ka idan baka da shi hatta 'yan gidan kuma canja ma suke sannan kuma ga rayuwar ta yi tsada za ka zo ka yi ta abu ɗaya ka ta ɗaya aikin da ya kamata a ce ka samu wani abu sai ka ga cewar ka ƙara aikin abin za a wofi ko da na abinci ba ka samu ka koshi ba to wannan dalilikan shi ya sa kowane matashi bai da burin da ya wuce gari jaba saboda yana ganin cewa da zarar ya yi jaba rayuwarsa za ta canja a al'amuransa duk wani buri su zai ke ganin cewa zai cika. To ma sauraron mu kun da ji ra'ayoyin mutane kan dalilan da ke sa matasa son tafiya kasashen ƙetare domin samun sabon rayuwa mai inganci. Fatan mu har kullum shine Allah ya sa a dace. Da wannan nake muku fatan alkhairi taku har kullum Rukayya Basha a shirin Janzi muryar matasa hasken gobe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato labarin wasanni tare da Bala Baranko a takaice. Ai sauraro lafiya. Bari mu fara da bangaren zawarcin 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya inda za mu leƙa nahiyar Turai farawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. kungiyar kwallon kafa ta liverpool dai dai tana duba buƙatar ganin cewa ta yi musanyen ɗan wasa da kungiyar kwallon kafa ta real madrid da za ta kai ta ga daukan ɗan wasan gefe na ƙasar brazil rodrigo mai shekaru 25 da haihuwa yayin da ita kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid din take bukatar dan wasan tsakiya ɗan ƙasar hungary dominic mai shekaru 25 da haihuwa in har an cimma yarjejeniya a tsakanin kungiyar a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne ta bayyana cewa ba ta bukatar ganin cewa ta rabu da dan wasan ta dan kasar ingila mai shekaru 23 da haihuwa lim delife in ji mai horas da kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda ya bayyana cewa dan wasan na ci gaba da tagomashi a kungiyar ana alakanta dan wasan da komawa ma kungiyar kwallon kafa ta Everton har ila idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa kungiyar ta Manchester United ne take shirin yin kome ga tsohon dan wasan tsakiyar ta dan kasar Scotland Scott McTominay dan shekaru 29 da haihuwa sai dai da yiwuwar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din za ta yi kakin kudin da ya kai ma euro miliyan 80 kwatankwacin fam miliyan 70 a lokacin bazarawa da take ke garin za ta dawo da shi daga kungiyar kwallon kafa ta Napoli. Napoli dai ta shirya tsam don buɗe bakin jakanta don karɓan makudan kuɗin ɗan wasan wadda ya bar Old Trafford a shekarun baya don komawa kungiyar kwallon kafa ta Napoli na ƙasar Italy. daga bisani idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta real madrid kuwa tana sanya ido ne don ganin cewa ta dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta tottenham make van de mai shekaru 24 da haihuwa hakan yana zuwa ne bayan da kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta fahimci dan wasan baya da niyan sake sabunta sa a kungiyar kwallon kafa na tottenham daga nan ma za mu sake koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Manchester United dai tana duba ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest Ibrahim Sangare mai shekaru 28 da haihuwa ɗan ƙasar Abrikos. A yunkurinta na ganin ta nemi ɗan wasa wanda zai mai mata gurbin ɗan ƙasar Brazil Casimiro mai shekaru 34 da haihuwa wadda kwantirakinsa zai kare a ƙarshen bazarar nan. dan wasan casemiro da yiwuwa zai koma kasar amurka da fafata a wasan league league na kasar amurka yayin da sa ya kare da kungiyar kwallon kafa ta manchester united valada yuro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria ga sahabu imam aliyu da labaran duniya karo na biyu Babban bankin Najeriya ya rage kuɗin ruwa da rabin maki ko rabin kashi ɗaya cikin ɗari a yau talata. Yana mai cewa a hasashensa ya auna daidai game da kasada da ke tattare da tattalin arzikin kuma yana ganin farashin kayayyaki zai kara faduwa. Wannan shawara na babban bankin ya tsaye da kuɗin ruwa kan kashi 26 da rabi ya haura da kaɗan kan ra'ayoyin masana tattalin arziki waɗanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya nemi jin ra'ayoyin su gabanin babban bankin na Najeriya ya tsaye da wannan shawara. Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin ƙasar Somaliya sun faɗa yau talata cewa kimanin 'yan ƙasar Somaliya miliyan shida da rabi ne suke fuskantar yunwa mai tsananin gaske sakamakon fari. domin kuwa makon jiya ma hukumar samar da abinci ta duniya reshen majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa tallafin abinci da take bayarwa a ƙasar zai tsaya cik cikin watan afrilun bana idan dai ba an samu ƙarin kuɗi ba a sanarwa ta haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin somaliya suka bayar sun ce fiye da rabin masu fuskantar matsanancin yunwan yara ne suka ce lamarin ya tilasta dubban mutane su bar muhallansu cikin ƙasar suka cika tantuna a biranen mogadishu da kuma wasu birane Ƙasar Iran ko Farisa yau talata ta bakin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Majid Takravanci ya ce a shirye ƙasar take ta ɗauki dukkan matakai domin ta cimma yarjejeniya da Amurka kan shirin nukiliyar ƙasar a daidai lokacin da ƙasashen biyu suke shirye-shiryen koma teburin shawarwari. Ana sa ran gudanar da shawarwarin ranar Alhamis a birnin Geneva kamar yadda wani babban jami'in Amurka ya faɗa a jiya Litinin inda jakadun Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner za su gana da tawagar wakilan Iran. A farkon watan nan ne kasashen biyu suka koma kan teburin shawarwari yayin da Amurka take jibge kayan yaƙi a yankin gabas da tsakiya. Iran ta yi barazana za ta kai hari kan sansanonin Amurka muddin aka kai mata hari. Masu mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da dumi su akan shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook, X da Instagram ko kuma shafinmu na gtahausa.com. a madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni ruka ya bashi ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Peace salam.